riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha 16 kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran uban da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na kokon san da kuma shirin nan na Afirka a yau sai kuma shirin nan da muke gabatar muku na matasa. Wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci. amma kafin jan abin da na ambata baki daya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. shugaban masud pezeshkian na kasar iran ya ce tunanin kawo ƙarshen shirin iran ɗin nukiliya ya yi kama da tabuwa shek in kasim ya ce shiru da kasashen duniya suka yi shine abin da ya jawo kisan kiyashi a yankin zirin gaza eritrea ta gargaɗi habasha game da yunkurin kafa tashar jiragen ruwa a cikin yankinta yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya yi watsi da hankuran Amurka na tanzar ƙawayenta musamman ma duk gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila na yankurin kawo ƙarshen shirin Iran na nukiliya. Shugaban kasar ta Iran da ya bayyana hakan ne a yan wata hirar da yi da gidan talabijin na Al Jazeera na kasar Qatar a wannan talata. Inda bayyana cewa za a ci gaba da inganta sinadarin uranium a kasar Iran nan gaba ba tare da tasirantuwa da wasu tsare-tsare ko kuma matsin lamba na kasashen ketare ba wanda kuma zai kasance a bisa dokoki na kasa da kasa wani yunkuri dai ya sa an ga ɓangarorin biyu na amurka da isra'ila suna ta matsa lamba akan sauran ɓangarori na duniya tare da bayan shirin na iran a matsayin mai matukar haɗari ga duniya da nufin samun goyon bayan ƙasashe wajen kawo tarnaki da kuma ƙaƙaba manufofinsu akan ƙasar ta iran dangane da zargin da shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi akan shirin iran da kuma neman komawa wato da kuma neman samu kansa hujjoji na kaiwa kasar iran ɗin hari da kuma bayyana cewa amurka ta kawo ƙarshen shirin irin nukiliya shugaba pezeshkian ya bayyana cewa kawo ƙarshen shirin irin nukiliya wannan da'awa ce wadda babu ƙanshin gaskiya a cikinta kuma kawo ƙarshen shirin irin na nukiliya abu ne wanda ba zai yiwu ba ilimin nukiliya yana cikin kwakwalen masananmu waɗanda suke da gogewa ta ɓangaren ilimin kimiyya ba a wurare ba in ji shugaban kasar ta iran hakanan kuma shugaba pezeshkian ya sake nanata matakin kyan amincewa da zargin kasarsa da hankurin kera makaman kare dangi da kuma kara jaddada matsayin kasar ta sani ci gaba da ɗaukar matakai waɗanda take ci gaba da inganta shirinta na makamashin nukiliya domin ayyuka na farar hula pezeshkian ya kuma sake nanata shirye-shiryen iran na yin shawarwari da kuma bin wasu hanyoyi waɗanda za su tabbatar da cewa an ƙara inganta ayyukan tashi sinadarin uranium sannan kuma ya ce duk wata tattaunawa dole ne ta kasance akan batutuwa waɗanda za su tabbatarwa iran ɗin da haƙoƙinta babban sakataren ƙungiyar hezbollah shek na'im kasim ya fitar da wata sanarwa inda ka kausar suka da yin allah wade akan abin da ya bayyana a matsayin yakin kisan ƙari dangi da amurka da isra'ila suke yi wa al'ummar palestino a gaza yana mai zargin ƙasashen duniya da yin shiru da bakunansu da kuma bayyana cewa irin wannan shine babban abin da ke karfafa guwa isra'ila kuma hakan ya saba wa dukkanin ɗabi'u da kyawawan halaye na ɗan adam abin da al'ummar palestinawa da ake zalunta suke fuskanta tabbas wani abu ne wanda yake nuni da cin zarafi wanda amurka da isra'ila suke yi baya ga ta'addanci da kisan kyashi da kuma jefa mutanen wannan yanki a cikin yunwa da kuma kashe jama'a babu gaira babu dalili wannan ya wuce dukkanin matakai na lamirin ɗan adam in je shag na'im kasim ya kuma kai kausar suka ga gazawar manyan kasashen duniya na kasa aiwatar da dokoki na ƙasa da ƙasa yana mai cewa shiru da kasashen duniya suka yi abin allah wadai ne musamman ma cikin kasashen larabawa da na musulmi da yake shara da kiraye-kiraye na ba bayan nan da kasashe sama da ashirin suka yi na dakatar da yakin sheikh na'im kasim ya ishara da cewa irin waɗannan kalamai ba su isa ba domin kuwa ƙasashe ashirin da biyar na duniya su kira da dakatar da yanki wato yakin gaza wani furci ne wanda ba zai wadatar ba sannan kuma ya kira da a kakaba takunkumai da kuma dakatar da wata mu'amala da isra'ila da kuma gurfanar da ita a kotun manyan laifuka ta duniya ta jama'a masu rika da shafoɗin labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran ƙasashen iran rasha da kuma china sun gudanar da wani taro a birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran da suka tattauna batutuwa waɗanda suka shafi shirin iran ɗin na nukiliya da kuma ɗage takunkuman da aka gaba mata taron kasashen da ya tabbatar da aniyarsu na ci gaba da yin haɗin gwiwa da kuma tuntuɓar juna a cikin lokuta masu zuwa kamfanin dillacin labaran tasnim na ƙasar ta iran ya bayar da rahoto wanda yake cewa a wannan talata 22 ga watan yuli aka gudanar da taron gaggawa na tawagogin kasashen guda uku mahalarta taron da a ƙarƙashin inuwar ma'aikatar harkokin wajen iran sun tabbatar da aniyar kasashen su na ci gaba da yin haɗin gwiwa tare da musayar ra'ayoyi akan batutuwa waɗanda suka shafi yarjejeniyar nukiliya sun kuma jirda mahimmancin ci gaba da wannan shawarwari domin biyan maradu na kasashen uku wajen tunkara manufofin kasashen yammacin duniya musamman ma dai takunkuman amurka togogin dai sun amince su ci gaba da buɗe hanyoyin ƙarfafa alakoki a tsakaninsu da kuma ci gaba da gudanar da taruka a nan gaba a matakai daban-daban a cikin makonni masu zuwa a wannan bangare na abin da suka bayyana shi da ƙoƙarin haɗin gwiwa na tallafawa zaman lafiya yankin gabas ta tsakiya da kuma inganta haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare shugaban ƙasar amurka donald trump ya fitar da amurka ɗin daga unesco saboda amincewa da ta yi da palestino a matsayin mamba amurka dai ta yanke shawarar ficewa daga hukumar wadda take kula da harkokin ilimi a duniya da kuma al'adu wadda take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya a karo na biyu saboda matakin ɗauka na shigar da palestino a cikinta mataimakin sakataren yada labarai a fadar white house anna kelly ta sanar da matakin da cewa mataki ne wanda aka ɗauke shi a wannan talata sannan kelly ta ce dalilin da ya sa aka ɗauki wannan wani batu ne wanda yake da alaka da manufofi na amurka wanda unesco ɗin ta saba musu shugaba donald trump da yanke shawarar janye amurka daga unesco wadda ke kula da ayyuka a bangaren rayu al'adu da ilimi da kuma zamantakewa al'umma saboda ɗaukar wasu matakai waɗanda ba su dace da manufofin gwamnatin amurka ba in ji kele baiga kuma ta ci gaba da cewa shigar da palestino a matsayin mamba wadda kuma unesco ɗin ta yi amurka tana kallon hakan a matsayin wani babban al'amari wanda yake cike da matsala kuma ya saba wa manufofin amurka wanda hakan ne ke ƙara haifar da karuwar kyama ga isra'ila a cikin ƙungiyar sannan kuma darakta janar na hukumar unesco audrey azoulay ya fina hukumar da cewa hukumar ce wadda take cin gashin kanta sannan kuma tabbas abin da amurka ta yi abu ne wanda ba su ji daɗinsa ba sannan kuma ya bayyana cewa tuni an riga an ɗauki matakai da suka dace domin kuwa suna da hasashen cewa hakan za ta iya faruwa ganin cewa amurka ce take bayar da kimanin kashi takwas cikin ɗari na kasafin dukkanin kuɗaɗe da unesco take amfana da su wata sabuwar tashin-tashina ta sake kunno kai a yankin gahon afirka a daya lokacin da shugaban kasar eritrea acs aforki ya yi gargadi kai tsaye ga firaministan habasha abi ahmad inda ya kashe da kan sake kaddamar da wani yaƙi wanda da yana zuwa ne a daidai lokacin da kasar habasha take ci gaba da kokarin shiga bangaren ruwa na eritrea da kuma tabbatar da cewa ta yi amfani da wannan bangare domin kafa wani yanki na tashar jiragen ruwa tabbas wannan mataki yana zuwa ne a duk lokacin da dangantaka take ci gaba da ƙara taɓarɓara tsakanin su tun bayan yakin yankin tigray a cikin wani jawabi wanda ya yi ga gidan talabijin shugaban ƙasar ta eritrea ya yi gargaɗin cewa adadin yawan jama'a na habasha ba zai iya tabbatar mata da nasara ta soji ba yana mai nuni da dabarun yaƙi da habasha ta yi amfani da su a yakin da ya gabata yana mai cewa duk da yawan sojojinta amma ba ta samu nasara ba a ya kira wato ya kira matakin na abe a matsayin rashin hankali tare da danganta hakan da matsalolin siyasar cikin gida ta kasar habasha ya kuma nana ta cewa eritrea ba za ta amince da keta hurumin kasar ta ba ya kuma bukaci habasha din da ta warware matsalolin cikin gida kafin ta la'akari da ɗaukar matakai na waje kasar ta habasha dai wadda ita ce kasa mafi yawan al'umma a gabashin nahiyar afirka ta daɗe tana neman shiga tekun bahar maliya inda eritrea take kallon hakan a matsayin wata barazana baga kuma kasashen eritrea da habasha sun jima suna zaman doya da manja tun bayan da eritrea din ta kwashe shekaru talatin tana yakin neman yancin kai daga mulkin habasha wanda ya kai ga samun yancin kanta a cikin shekara ta 1930 ko kuma 1993 rikicin da ya fi kamari da ya faru ne daga shekara ta 1930 wato rikicin da ya fi kamari ya faru ne daga shekara ta 1998 zuwa dubu biyu lokacin da wani mummunan yaƙi na kan iyaka wanda ya barke sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗari duk da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka sanya ma hannu a tsakanin ɓangarorin biyu a shekara ta da goma sha takwas amma babu wani tabbaci akan ci gaba da wanzuwar wannan yarjejeniya habasha dai tana da yawan jama'a wanda ya kai miliyan ɗari da talatin yayin da eritrea take da mutane miliyan uku da rabi kawai To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madallaban da aka saurari cika kun labaran duniya yanzu kuma lokacin da za a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da sharhin bayan labarai. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa kasar saudiya bayan ha kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan kasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan kasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yarda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin ɓangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasɗinu. kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga ƙasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya ƙasar amurka da sauran ƙasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan ƙasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda irin din take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 23 ga watan Yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Muharram ɗin shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 494 suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan muharram din shekara ta 953 hijira kamariya aka haifi sheikh bahauddin al'amuli wanda aka fi sanin sa da shehul baha'i a garin ba'albak na kasar Labanan. tun yana karami mahaifinsa ya hijira zuwa kasar iran a birnin isfahan ne dai ya kammala sa na addini sannan kuma ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai shehul baha'i ya rubuta littattafai masu tarin yawa waɗanda adadinsu ya sun kai mujalladai 88 daga cikin waɗannan littattafai kuwa akwai littafin nan na jami'ul abbasi sai kuma kashkol akwai littafinsa na sharhul aflak da dai sauran littattafai da dama da ya rubuta shahul baha'i ya rasu a shekara ta dubu da talatin hijira kamariya a birnin isfahan na ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 196 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yuli na shekara ta 1829 william bott wani makeri ɗan ƙasar amurka a jihar michigan ya samar da na'urar rubutu ta farko a duniya sai kuma shekara ta 1867 wasu amurkawa su uku wato christopher skoll da kuma carlos gilbert da kuma samuel milkweir dukkaninsu daga jihar wisconsin ta kasar ta amurka suka kara kyautata wannan na'urar ta rubutu inda suka saka wa na'urar wasu sabbin tsare-tsare yadda za ta iya bayar da rubutu mai fa'ida kuma wanda za a iya karanta shi ba tare da wata matsala ba ba haka ne kuma kamfanin kera makamai na kasar ta amurka wato remington ya sai wannan fasaha daga wajen su kan dala dubu goma sha biyu sannan kuma ya fara kera na'ura ta rubutun typewriter domin sayarwa a kasuwannin duniya. masu wurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1945 aka fara sauraron shari'ar tsohon firaministan kasar faransa karkashin mamayar sojin nazi na kasar jamus wanda ake kira da marshal Harry putin kafin wannan lokaci dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 aka fara shari'ar shugabannin kasashen da suka sha kaye a yakin duniya na biyu Harry putin yana rike da mukamin shugaban gwamnatin kasar faransa a lokacin wadda sojin nazi sa kwace iko da ita da daga dai kotu ta yanke masa hukuncin kisa amma saboda tsufansa da kuma rawar da ya taka a yakin duniya da daya shugaban kasar faransa na wancan lokaci charles de gaulle ya mai da hukuncin zuwa daurare rai da rai a gidan kaso harry putin ya rasu a gidan yari shekara ta 1951 yana da shekaru 96 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekarar ta 1952 sojin kasar masar suka yi wa sarki faruk na kasar ta masar juyin mulki an haifi sarki faruk a shekarar ta 1920 sannan kuma ba rasuwar mahaifinsa sarki ahmad fuad pasha shekara ta 1936 ya zama sarkin kasar ta masar amma bayan yaƙi na farko wanda aka gwabza tsakanin kasar masar da isra'ila a shekara ta 1948 sojin kasar masar sun sha kashi sau da taimakon da isra'ila ta rika samu daga amurka da kuma birtaniya wanda kuma wannan ne ya baiwa sojojin kasar ta masar dama a karkashin jagorancin janar muhammad habib da kuma janar jamal abdul nasar suka masa juyin mulki a lokacin sannan kuma suka kawo karshen tsarin sarauta a kasar masar baki daya masu rare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kama marigayi imam Khomeini da jami'an gwamnatin sarki sha suka yi wasu daga cikin manyan malamai na birnin kom da kuma mashar da sauran garuruwa na kasar iran sun tafi birnin tehran inda lokacin kuma suka shirya wata takarda wadda take tabbatar da matsayin marigayi imam Khomeini a matsayin babban malami marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi daga cikin manyan malaman addini na kasar iran din sannan kuma suka bukaci da a sako shi ba tare da wani sharaɗi ba wannan yunkuri wanda aka ci gaba da gudanarwa ya samar da yanayi wanda al'umma suka fantsama a cikin zanga-zanga a dukkanin birane na ƙasar iran ɗin da hakan ya haɗa har da birnin tehran wannan ya sa alatilas gwamnatin sarki sha ta ɗauke margayi imam kwamini daga gidan kaso zuwa wani wuri na daban domin kwantar da hankulan jama'a musamman ma dai malamai daga cikinsu su duk wani dai an fitar da margayi imam kumen da gidan yari amma kuma yana tsare a wani wuri a matsayin sakin talala kuma an hana shi gudanar da harkokinsa da kuma ganawa da jama'a wannan siyasa dai ba ta yi tasiri ba wajen kwantar da tarzoma a tsakanin al'ummar kasar iran sannan kuma sarki sha ya sa alatilas ta ɗauki matakin koran margayi imam kuma da kasar iran ɗin zuwa gudun hijira inda ta aike da shi zuwa kasar turkiya shekara guda bayan hau kuma mahukuntar kasar turkiya suka fitar da shi da kasar inda kuma kasar iraki da zama gwamnatin sarki sha ta ɗauki wannan mataki ne domin raba marigayi imam khomeini da mabiyansa Afirka Ai, eu.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 rubuta wa majalisar ɗinkin duniya a matsayin yaranta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shugaban kasar eritrea aziz afwaki ya zargi gwamnatin habasha da yaudarar al'ummar duniya kan wata wasiƙa da addis ababa ta aike wa majalisar ɗinkin duniya inda ta zargi eritrea da rubuta wutar rikici a yankin a wata hira da ya yi da gidan talabijin na kasar Afuwaki ya bayyana wasikar a matsayin yaranta da ke nuni da yunkurin da jam'iyyar prosperity party mai mulki a habasha ke yi na ɓoye abin da ya bayyana a matsayin shirya yaƙi ya kara da cewa fatan da ke tattare da hawan gwamnatin prime minister habasha abiy ahmad cikin sauri ya dusashe saboda abin da ya bayyana a matsayin tsare-tsaren da ba su dace ba na addis ababa game da yankin hakanan kuma afuwaki ya ɗauki kalaman da habasha ta yi wa ƙasarsa a matsayin shelinta yaƙi duk da abin da ya bayyana a matsayin muradun ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu da suke makwabtaka da juna ya kuma soki shawarwarin da habasha ta gabatar na samun tashar jiragen ruwa ina mai bayyana su a matsayin wani kasada ce ta ƙasashen waje ya yi nuni da cewa a baya habasha ta ba da shawarar karkatar da dukkanin kayayyakin da take shigowa da su tashar jiragen ruwa ta assaf maimakon tashar jiragen ruwa ta jibuti shawarar da eritrea ta yi watsi da ita saboda mutunta ka'idojin kyakkyawar makwabtaka shugaban na eritrea ya yi nuni da cewa yunkurin da habasha ke yi na mallakar tashar jiragen ruwa da sansanin sojan ruwa a yankin somaliland da sauran wurare na daga cikin abin da ya bayyana a matsayin manufofin da hankali da raba kan jama'a yana mai jaddada cewa waɗannan shawarwari ba ajandar habasha ba ce ta gaskiya kamar yadda ya faɗa afuwaiki ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta neman fada da wata ƙasa kuma ba ta da wani buri na hadama a yankin amma a shirye take ta kare kanta idan har aka kai mata hari ya kuma yi gargadin abin da ya kira shirye-shiryen habasha na ƙaddamar da wani babban hari ta hanyar sayan jirage marasa matuƙa ciki makamai masu linzami da tankokin yaƙi yana mai kira ga gwamnatin habasha da ta mai da hankali kan magance rikici rikice-rikicen cikin gida da take fama da su maimakon janyo yaƙi na banza kamar yadda ya bayyana a gefe guda kuma eritrea ta musanta zargin da ake mata na hannu a rikicin kasar habasha ta kuma yi shaidi game da burin addis ababa na ƙoƙarin sanya ta cikin rikici domin cimma munanan manufofinta ministan harkokin wajen eritrea usman saleh ya yi watsi da zargin da ake yi wa eritrea na shirya sabon rikici da habasha yana mai cewa waɗannan zarge-zargen na da alaƙa da siyasa da nufin ɗora alhakin rikicin cikin gida na habasha akan eritrea a wata ganawa da ya yi da manema labarai minista na eritrea ya bayyana cewa manyan zarge-zargen da ake yi wa ƙasarsa sun shafi kawo rudani a yankin inda wasu ke ikirarin cewa eritrea na shirin yaƙi da habasha har ila yau ya ce zargin ya shafi yarjejeniyar pretoria tsakanin gwamnatin habasha da 'yan tawayen tigray da kuma kalamai dangane da burin habasha na samun shiga teku sale ya ɗauki waɗannan zarge-zarge a matsayin wani yunkuri na ɗora alhakin matsalolin cikin gida na habasha a daidai lokacin da habasha ke fuskantar kalubalen siyasa dangane da ayyukan sojojin eritrea a yankin habasha ministan harkokin wajen eritrea ya tabbatar da cewa an sake jibge dakarun ƙasarsa a kan iyakar kasashen biyu da duniya ta amince da ita nan da nan bayan kawo ƙarshen rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 ya kara da cewa ikirarin cewa dakarun eritrea na ci gaba da zama a yankin kasar habasha wani kage ne da 'yan kungiyar 'yan kabilar tigray suka yada inda suka yi watsi da matakin da hukumar kan iyakokin eritrea da habasha suka dauka wanda aka cimma ta hanyar doka ta kasa da kasa kuma a ƙarshe bangarorin biyu suka amince da shi dangane da yarjejeniyar da aka kulla a pretoria tsakanin gwamnatin habasha da kungiyar fafutukar neman yantar da yankin tigray sale ya tabbatar da cewa eritrea ba ta daukar kanta a matsayin wani bangare a ciki kuma ba ta son tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha ministan ya dauki kalaman da ke alakanta eritrea da wannan yarjejeniya a matsayin kage ne kawai sannan ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na shigar da ita cikin rikicin na habasha dangane da burin habasha na samun damar shiga teku sale ya bayyana mamakinsa kan yadda habasha ke ci gaba da ƙoƙarin cimma wannan buri wanda ya bayyana a matsayin tsoho da ba shi da tabbas usman sale ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na da zaune tsaye da kuma tauye ikonta a yankin ƙasarta ya yi kira ga kasashen duniya da su matsawa habasha lamba kan ta dakatar da waɗannan buƙatu da suke kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a yankin ƙahon afirka a ƙarshen jawabin nasa ministan harkokin wajen ƙasar eritrea ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasarsa ta ƙuduri aniyar warware matsalolin yankin ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna tare da yin watsi da duk wani yunƙuri na soji ya bayyana aniyar ƙasarsa na ƙarfafa alaƙarta da dukkanin ƙasashen yankin don ba da gudunmawarsu wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a gefe guda kuma manazarta na ganin ƙasashen habasha da eritrea alaƙarsu ta abokanta da haɗin kai na neman rikidewa zuwa ƙiyayya da rikici kwatsam alamun sabon rikici yana neman kunno kai tsakanin kasashen habasha da eritrea bayan shafe sama da shekaru biyu ana takun saka kan dangantakar da ke tsakanin su bayan da habasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar pretoria wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu a yankin tigiri na ƙasarta a halin da ake ciki rikici da ke neman ƙara haɓaka tsohon shugaban ƙasar habasha mulatu tashome ya rubuta wata makala a gidan talabijin na aljazira yana gargaɗin yakin da ke gabatowa tsakanin ƙasarsa da eritrea waɗanne yanayi da dalilai ne suka haifar da cece kuce a tsakanin ɓangarorin biyu menene wani farko wani ɓangare menene madogarar da suke rike da ita kuma ina waɗannan rigingimu za su iya kaiwa a shekara ta 2018 bayan shafe kusan shekaru 20 ana takun saka tsakanin ƙasashen biyu Firayim ministan ƙasar habasha abiy ahmad da ya ɗare kan karagar shugabanci a lokacin da shugaban ƙasar eritrea isaac afawake sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen barakar da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da wanzar da zaman lafiya kuma an baiwa abiye ahmad lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel kan wannan yarjejeniya to sai dai kuma bisa ga ɗimbin masu sanya ido a ƙasashen biyu suna ganin akwai manyan abubuwa da ke nuna yiwuwar bullar adawa da wannan sulhu wato yarjejeniyar ta zamanto ta sirri ce tsakanin shugabannin ƙasashen biyu ba tare da halartar masu ruwa da tsaki a kowane ɓangare ba ba a bayyana batutuwan da aka amince da su ba haka kuma ba a tattauna muhimman abubuwan da suka haifar da rikici a tsakaninsu ba kamar shata iyaka amfani da tashar jiragen ruwa batutuwan da suka shafi kasuwanci da sauransu wannan ya sa yarjejeniyar ta zama maras cikakkiyar amfani da kyau a idan manazarta a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 ne gwamnatin habasha da kungiyar 'yan tawayen kabilar tigray suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a birnin pretoria na kasar afirka ta kudu karkashin inuwar kungiyar tarayyar afirka wannan dai ya kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru biyu ana gwabzawa a yankin wanda ya bazu zuwa wasu yankuna kamar yakin amhara da oromo kuma ya matso kusa da babban birnin ƙasar addis ababa ɗaya daga cikin illar da yarjejeniyar ta haifar ita ce dangantakar da ke tsakanin ƙasashen habasha da eritrea ta taɓarɓare kuma ta koma wani yanayi na taɓarɓarewan tsaro eritrea ta ɗauke shi a matsayin wata wuka a baya na tsohuwar ƙawarta a yakin da aka yi da ƙungiyar 'yan tawayen tigray ta nuna damuwa domin yan sun yi tsammanin za su kasance abokan haɗin gwiwa wajen kawo ƙarshen yakin da suka fara tare a ranar 17 ga watan fabrairu tsohon shugaban ƙasar habasha ya rubuta wata kasida mai taken lokacin da ya dace a ɗauki mataki don gujewa barkewar sabon rikici a yankin ƙahon afirka yana mai kira kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don daƙile waɗanda suke son ganin ƙarshen zaman lafiya kamar afuwaki a cikin makalar ta shome ya gabatar da tuhumar da ake yi wa shugaban ƙasar eritrea inda ya lissafo batutuwa da dama ya ce afuwaki na kokarin sake farfado da rikicin arewacin kasar habasha kuma ya shiga cikin rigingimu da dama da suka shafi kasashe da dama kamar sudan sudan ta kudu somaliya da habasha ya kara da cewa afuwaki ya nemi dakile yarjejeniyar pretoria a nata bangaren eritrea ta yi gaggawar mayar da martani ta bakin ministan yada labaranta yemane gebre meskel wanda ya zargi tsohon shugaban kasar habasha da fitar da sanarwar karya inda ya zargi eritrea da kokarin tayar da wani sabon rikici a yankin kafin afirka ya ce wannan zargi an yi shi ne don boye gaskiya da kuma tabbatar da wata manufa ta yaƙi ministan na eritrea ya ce kasarsa ba ta da sha'awar tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha yana mai da cewa eritrea ta ɗauki yarjejeniyar pretoria a matsayin wani lamari na gwamnatin habasha kaɗai har ila yau ya zargi habasha da cewa ita ce tushen matsalolin da suke addabar yankin kamar rikicin yarjejeniyar fahimtar juna da somaliland da yankin amhara ya kuma ce wannan wata dabara ce ta habasha na mai da eritrea ta zama rigar rigakafin rikicin cikin gida yarjejeniyar pretoria ita ce farkon rikicin da ke tsakanin eritrea da habasha wanda ya haifar da damuwa a tsakanin kowane bangare game da shirye-shiryen ɗaya bangaren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 matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. muna tare da ku ne a ci gaban shirin da muka fara gabatar muku wanda yake magana akan wato ilmantar da matasa ta hanya mafi dacewa domin su iya fuskantar kalubalen da ke gabansu da kuma wayar da kansu domin wannan dalilin. bisa matashiya a shirinmu na baya mun yi bayanai akan wayar da kan samari da kuma ilmantar da su mun ji ta bakin malam dan juma katsina wanda yake jagoranta wata cibiya mai aiki irin wannan hakanan kuma mun ji ta bakin malam hafizu da mahangar musulunci akan haka to a yau shirin namu yana a matsayin ci gaba ne daga inda muka dasa aya a baya sai a kasance tare da mu domin a saurari ci gabansa. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Ilimi da sana'a da kuma nasiha ko ba da shawarwari ga matasa da samari su ne ginshiƙai guda uku waɗanda malam ɗan juma katsina ya yi mana bayani a kan cewa dole su kasance idan kuwa aka rasa ɗaya daga cikinsu to za a samu na ƙasa a cikin yadda ake son samarin su kasance a cikin rayuwa ta wannan lokaci to za mu ci gaba da sauraron bayanin na malam ɗan juma a kan wannan batu inda ya ci gaba da cewa babban ƙalubalen da matasa sake a yanzu shine gwamnatoci da alamu game da halin da suka ci ko ba ka ba da gwamnatoci da duk gwamnatocin da ta zo musamman a nan najeriya ko ta kalamar hukuma ce ko ta gina ce ko ta tarayya ce sunan shi a amfani shi ne kawai domin a cikin wata kurba ko dai a saci kuɗi da sunan matasa ko kuma a inda za su a kai su inda ba kamata ba ko wani ba ana lokacin da kuma sakamakon ilimi da sana'a da tarbiyya da suka rasa da faɗakarwa da suka rasa sai suka jawo sai suka zama ba su da girmama na gaba da su su kuma da su sai kyale su take ta kansu a da shigan muka ratsu masu amfani in ka taso a ungo abokin babanka babanka ne za ka ba shi girma a matsayin babanka abokin wanka wanka ne za ka ba shi za ka ba girma a matsayin wanka to amma a wannan zamanin baban ba ka dauke shi ba ka dauke shi koyi ba saboda haka sun manya sun kyala matasa ka gane sun kuma dauke shi sun amfani da sun matasa ne kullum sun manufofin saboda kalwal da suke matasa da suke a ne daga yadda muka ɗauke muka gano na wannan sanar shekara goma sha ɗaya muna da wannan wannan biya tamu mai albarka mana aiki karkashin ta shi ne kowa ya watsar da kowa ya kyale su sai yi zakata don za ka sha maki za ka ta za mu ɗauko mutum ba da gini hauwa da na baba za mu ba shi wannan abun guda uku amma zai zai mu wayan shi kuma wanda ka yi zai ba mu mutuncin da ya kamata to gaskiya da shi ne da wannan. da akwai dalilai da dama waɗanda suke haddasa wannan koma baya a cikin wato tsarin tarbiyyar yau idan akwatanta ta da ta jiya farfesa munir wanda masanin al'adun hausa ne na jiya da kuma yau ya mana bayani akan tushen abin da ya haddasa wannan koma baya lokacin da batun ya zo ya kawo ilimin boko ya kawo ilimin boko kuma ne ya tafi wannan boko shi ne za ka yi ka samu aiki na ofis yawa to mafi yawan duk waɗanda suka sa ƴaƴansu makaranta duk waɗanda suka yi makaranta kamar shekara gani hamsin zuwa sattin da wani abu duk sun sa ƴaƴansu akan idan suka je suka yi boko yawa su fito a ba su aiki na gwamnati kusan shi da su dai haka ne ko da ilimin kuma jama'a haka suka karɓe shi cewa wannan ilimi ne na a samu aiki na gwamnati saboda haka tun daga nan sai matsala ta fara samuwa duk wanda suka yi makarantar boko sai zama da suna kyamar yin noma suna kyamar yin tsira suna kyamar yin jiba suna kyamar yin dukkan wasu abubuwa na al'adun gargajiya waɗanda suke masu kyau suka nuna waɗannan abubuwa na da ne na jahilci ma ne ko kuma ba su ma da wani muhimmanci sai shi irin wannan ilimin na boko wanda zai ba ka aiki na ofis to haka wani tunani ya taho a ta da har ta kai jima ta mutu har ta kai tsira ta mutu har ta kai eh, gina cika ne sun mutu duk abubuwan da abubuwa waɗanda suna da wanda ka sani na da sai suka zama babu su sun mutu babu ne mutu kuma ba komai da wannan ba shi bokon da ya kawo cewa da ya nuna cewa babu mata alaƙa tsakanin waɗancan waɗannan sana'o'i na gargajiya da kuma shi wannan ilimi an ɗauka kamar wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma kaga babban kuskuren da aka samu kenan saboda haka wannan matasa ne yanzu da suka cikin suka zama suna kyamar waɗannan abubuwa idan kai ka tafi gidan ku ana jira to saboda haka a da mutum zai tashi ma ana jira din to amma idan an masa kira makarantar boko zai zama bai jira shi ya fi ƙarfin wannan shi da turo ne wanda za a ba aikin ofis da sauransu haka idan jima ake gida shi ke nan shi na zai zan ba zai zan ba zai jima ba mai kai shi wannan karatu ya ba ka ilimin za ka inganta wannan abu an san dama sai abubuwa na sun yake zamani ya wuce da suke za a gyara su kamata a ce ilimin zai nuna musu shi wani ilimin da boko nuna musu shi yadda za su ƙara kyautata ita wannan sana'a wannan sana'a na gargajiya in tsira ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu ji ma ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in noma ne ya za in ya za a kyauta zai dace da yanzu to sai zan je kan duk ya kawo da wannan aure kai abin da yake shi shine ka yi karatu daga firamare zuwa sakandare zuwa gaba da sakandare zuwa jami'a ka fito da tafi kai kwanaye ka je kana yi ofis a ka ba ka aikin gwamnati ka ba ka ofis shi nan ka gana shi ma malam janjuna wanda masanin ilimin tarihin ci gaban al'ummu ne a wato maraɗi da ke jamhuriyar niger ya yi mana ƙarin bayani akan wannan jigo dukkare na ɗai gwamnati ne don saboda ita gwamnati ita ce duka kaf gaba ɗaya ita ce ke da ƙarfi iko otoriki wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kowa ya zamanto ga yadda ya kamata nake so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da tijawa masu gidaje kowa ya kamata ya san da ya kamata shi koya ma ɗan shi tarbiyya ta kirki don saboda abubuwanmu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna iya shiga cikin zamani duka gaba na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki ba ka sata ba ka wani karya ba ka wasu ɗan abubuwa ka riƙe mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana duk waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne nisan na afirka duka an tsara komi sun kula a gal ko abubuwan ɗan da yanzu ko ya san da suna da babban amfani cikin da zamani ta duniya da gaba da komi ake ake yanzu eh, ake tabbatar da To ma saurare wannan shine karshen shirin da muke dauke da shi a wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a mu dauke da ci gaban wannan shiri na wato don matasa tare da wani sabon jigon huta lafiya. قلب شوقي وحنين ايامي قلبي وصالك ضامي شوقي وحنين ايامي قلبي وصالك ضامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كل روبيكاها إسلاميت مي طهران كل ها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخين مشاع أخت عسرية خامشيم عد اشتم عسرية وعسريم لفيها هشعون بين لومي على كاتسار كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز השידור חוזר משעה שש וחמישים עד שבע ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה ארבע ועשרים לשעה ארבע וחמישים בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל اسری مشنایم متریم به تدرشل شلوشا و کیلو هرتز نتان لکلوت اتكول ایران من ام بإم لویان یوتل سات 3 بی هت بیرد نتان جم لخبس أتار كل إيران بإنترنت على هكتوبة بارس توداي دوت اي ار اتش اي هادو ار ها الكتروني شلانو كل دافيد ايران اتساين جيميل دوت كوم انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بانستغرام بي پارس تودی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به توییتر کل دوید ایران بلیو هاینیانی מאזינים יקרים, שלום רב. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. بعود شهم مشتار هي إسرائيلي بمطرة لسخوطة خماس بمكبيل لهفسكة إيش والشخرور أسيراف للو كل عربة لهفسكة هم الخما مبتسيع مع سي بليلي خداش نجد إزراخيم برتسوات عزة سوغير ات كل هم عباريم ومنع كنيسة سيو على إيزور هوديا منهيك خماس سامي أبو زهري كي بولو تهمشتار هتسيوني هين بشعي ملخما אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או משא ומתן.